آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته shi gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta goma sha tara ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai lissafin nasara muna ashirin da hudu ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha shida idan ba ku manta ba muna cikin suratu ma'ida haka ne na yanzu ake sanar da ni daga cikin yan uwa da suka samu bakuntar wannan majalisi namu akwai wanda dama da ya fa mana memba ne amma ba laifi mu kara jaddada isuwar tsohon sakataren majalisar malamai na ƙungiyar jama'a izan su gida wa mata suna na tarayyar najeriya baki daya kuma babban limamin masallacin juma'a na rini college sheikh umaru hassan muna addu'a allah ya saka masa da alkhairi sannan akwai shugaban yan kasuwa alhaji adamu mai shinkafa shi ma ya halittu wannan mazaji da sauran yan uwa muna addu'a allah ya saka wa kowa da alkhairi yanzu nan sarkin izalar jihar kaduna alhaji tukur isa yake sanar da ni cewa wani bawan allah ya ɗinko kaya kaftanai na marayu set ɗaya har sittin ya kawo fi sabilillah cewa a raba wa marayu bayan Allah su samu kayan da za su yi sallah da shi na cewa ne ne ce shi ma bai san shi ba amma ba matsala Allah ya san shi ko bai san shi ba to Allah ka saka mishi da alkhairi kai wa zuriya ta albarka ka sa ya gama da duniya lafiya hanyar da yake bi ya samu wata alkhairi Allah ya ƙara budawa abin da ya shigo hannu Allah ya tsare ran da yayansa za su zama marayu shi kuma Allah ya kula da yaran da kansa wasu sun sha kashin ruwa jiya to Allah ya sa ya zama kafara ki da ni dai cikin taimakon Allah na sha Allah ba ko za ka tura mana yadda muka fara إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابقون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله مدعو كذلك ya ce inna lalina amanu lalle waɗanda suka imani jiya mun fara tattaunawa kan wannan aya abdullahi dan abbas allah ya ƙara masa yadda da wasu daga cikin maluman tafsiri suka ce salmanul farisi sahabi ne na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi addinai da yawa kamin ya dawo madina mun taɓa magana a kansa a wannan majalisi to sai yake faɗa wa Allah sallallahu alaihi wasallam manyan maluman yahudawa da nasara waɗanda ya zauna da su ya ce ya rasulallah ashe a cikin su ma akwai mutanen kirki ya ce na zauna da wasu maluman yahudawa waɗanda mutanen kirki ne suna san Allah suna da gaskiya ga amana kuma duk da basu ganka ba suna ka. a wajen su suke ban labarin zuwanka akwai wasu malaman nasara da na zauna da su mutanen kirki fada-fada ne na kiristoci amma mutanen kirki masu amana masu rike gaskiya kuma suna ƙaunarka tun kamin ka zo su suke ba da labarin zuwanka shi yanzu irin waɗannan ya matsayin su yake kamin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi magana sai ga wannan aya ta sauka Allah madaukin sarki ce innal ladina amanu lalle wanda suka yi imani wal ladina hadu da yahudawa wasabiuna da sa'ibawa wan nasara da nasara man amana billah duk wanda ya imani a cikin su da Allah wa amila salihan ya aikata aiki na kwarai to waɗannan fala khawfun alaihim wala ya yahzanun babu tsoro a gare su sannan ba su da bakin ciki wanda aka ce bai da tsoro bai da bakin ciki na zai tafi kenan zai tafi zai tafi aljanna duk wanda ya zo mutuwa ya samu wannan bishara eh إلا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور Allah madaukin sarki ce inda da zai na ƙalu Allah lalle waɗanda suka ce Allah shi ne sun mastakamu sannan suka tsaya kyam suka kiyaye dokokin Allah Allah ya ce irin waɗannan mutane ta tanazzalu alaihim mala'ika yayin da suka zo mutuwa mala'iku za su sauko musu mala'iku rahama za su zo su same su a lokacin da za a karɓi ransu sai su ce musu Allah ka kafo kada ku ji tsoro ba abin da zai same ku kada ku firgita kada ku razana Allah ta kawo wajen masoyin ku za ku ci wala ta hazanu kada ku yi bakin ciki wai me za ku bari a duniya ya matan ku za su kare ya yayan ku za su kare a kar ku yi bakin ciki promotion za ku samu aljanna za ku ci wa abshiru ku yi murna ku yi farin ciki muna muku albishir da me bil jannati lati kuntum tu'adun da aljannar nan wacce kuka kasance ana muku alƙawarin ta in kun bi Allah tun daga nan duniya sai ya kusa da hadu auliya wa kun fil hayati duniya mu ne waliyanku a rayuwar duniya wa fil akhira a lahira ma mu ne waliyanku in ji wa in ji malaiku sai ce musu wala kun fiha ma tashtahi anfusukum in kun shiga aljanna duk abin da ranku ke so akwai shi a cikin aljanna hada ma abin da rankan bai sani ba ba zai so hada abin da ranka ma bai sani ba balle duk abin da ran dan adam ke so akwai shi cikin aljanna wala kun fiha ma tad'una duk abin da kuka yi da awansa kuna bukata shi nan take kai za ku samu bambanci tsakanin aljanna da duniya kenan duniya kaka yi yin burin abu amma baka samu ba ko kana gani ka haƙura gidan ina ma ina ma kullum a ina ma kake eh, balle an samu wanda bai san Allah ba yana tafiya kan hanya sai ga wani katon fili a bakin wata babbar kwanta a wani wuri mai tsada ya girgiza kai ya ce ina ma a ce filin nan nawa ne ina ma ina da wata biliyan da ya kawo. ina ma in sa abin wani zanen gida da duka dole nan babu iri shi ina ma in an gina gidan ya kalli nan ina ma ya ce na fasa ba ma nan zai kalla ba ga inda zai kalla duk wani haukan da yake bai ma wani da filin ba ko bai da kwandala wata gida bai karya ba duniya ke da gidan ina ba aljanna da kace ina ba in samu kaza ga yana a gaban ka an gama shi ne wala kun fiha matan da ruwa ke Allah ya ce nuzula wannan liyafa ce ta tarbar baki liyafa ce ta me tarbar baki ita ke ce nuzul wane ne shi ne liyafar aka ce min gafurin rahim ko a ce min Allah daga wajen Allah wato domin a nuna maka ya ake suka zo sai aka ce min gafurin rahim daga mai gafara nan mai jin kanna wane ne mai gafara mai jin kai shine Allah madaukakin dan a nuna maka kamin su zo sai da ya ta musu ya ji kansu sannan suka yi suna sai aka ambace shi da wannan sifar sai aka ce nuzulan min gafurin rahim so duk wanda ya zo mutuwa aka ce ba tsoro a gare shi ba bakin ciki to wannan dan aljanna ne kenan Allah madaukakin sarki yace da masu imani cikin al'ummar al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu sai aka kira mu da allazina amanu me yasa al'ummar annabi ake ce mata allazina amanu masu imani saboda duk al'ummar da aka taba yi a duniya wannan al'ummar ita ce kawai ta yi imani da dukkan annabawan da Allah ya turo amma sauran al'ummar gaba ɗayan su sai ka samu akwai annabin da ba su yi imani da shi ba ko amma mu duk annabin da Allah ya taba turowa mun yarda da shi ko mun bai yarda da shi ba sannan mu ne muka imani da duk littafin da Allah ya taba saukarwa duk littafin da Allah ya taba saukarwa mun yi imani da shi so mu kadai al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu muka samu wannan cikakken imani mai fadi shi yasa mu aka zo kira mu sai a ce mana ne allazina amanu shi yasa Allah da kansa ya mana jinjina tare da annabi mu gaba daya yace amana rasulu bima unzila ilayhi amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi hmm. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وتنن جلجلة الله يكي ونن النبي ده الأمر قبل عليهم ده الله يكي آمن الرسول من ذو إيمان شيني النبي محمد صلى الله عليه وسلم بما أنزل إليه ده أبن ده كتوكم مشي من ربه ده جوزه وبنجي shi kadai wal mu'minun haka su ma mu'mini su yi me sun yi imani da abin da manzon ne ya imani da shi sai Allah ya ce kullum kowanne ne a cikin daga manzon zuwa masu imani amana billahi to yayi imani da Allah wa mala'ikatihi yayi imani da mala'ikun Allah wa kutubihi yayi imani dukkan littafan da Allah ya saukar wa rusulihi yayi imani da dukkan manzannin da Allah madaukakin sarki ya aiko babu wani cikin mai imani daga al'ummar wannan manzan da shi manzan da bai imani da wayannan ba ba nan suka tsaya ba suka ce la bai na ahadin mai rusuli babu bambanta ɗaya daga cikin manzanni mu ce da cikin annaba ba mai da shi ba yanzu a musulunci kace baka yarda da annabi Isa ba menene matsayinka ka kafurta in kace baka yarda da annabi Musa ba annabi Yahudawa a me matsayinka ka kafirta shine la nufarriqu baina ahadin min rusuli mu kadai muke da irin wannan imani a duk al'ummar da aka taba yi a duniya Allah ya ce wa qalu da annabin da masu imani ga abin da suka ce me suka ce sami'ina wa ata'ana mun ji mun biya Allah mu ne masu sami'ina wa ata'ana ha yahudawa sun ce sami'ina wa ata'ana من الذين هادوا يحرفون الكلمة من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم نعم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا Allah ya ce min allazi da haru daga cikin Yahudawa akwai waɗanda yi harrifuna kalima an yi. suna caccanja kalmomin littafin Allah daga digirinsu akwai waɗanda daga cikin yahudawa min na hadu yuharrifuna kalima an yi. wa ya na sannan ka yi suna cewa ina mun ji wa sai na amma mun saba amma wannan fa yahudawa ke sahabban annabi Musa mu kuma sahabban annabi ne suka ce wa qalu sami'na wa ata'na akwai bambanci ko babu bambanci the difference is clear su suka ce sami'na wa ata'na amma musu sahabban annabi mu suka ce me sami'na wa ata'na a tarihin duniya ba taɓa yin annabin da ya yayi dacen sahabbai ba kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa ku ji aka zage su hankalin muke tashi kuma kana zagin su sai mun ba ko bayan mun wa'azi sai mun kara maka da addu'a mu ce ya Allah mai zagin sahabban nan Allah ya sa sai ya shawo kuna ya kara ke cife da a da ayatul lahi sosai وقالوا سمينا wa fa'ana, bayan sun ce samina wa fa'ana, duk da haka kuma cewa suke gufura na kamar neman gafara ta yana Allah gufura na ba mu cewa suke samina wa na ba suka ce samina wa fa'ana kuma sai suka ƙara cewa gufura na ka rabbana ya ubangiji mu muna neman gafara kaji mutane masu tsada ya Allah ya zuwa gare ka makoma take so irin wannan imanin da muke da shi shi yasa a duk tarihin duniya duk inda karanta qur'ani da Allah ya ce ya ayyuhal allazina amanu nuni da kaji an ce ya ayyuhal allazina amanu to wannan al'umma ita kadai ke da wannan kima shi yasa shi kuma Allah ya dauki wannan sunan ya ba mu ya Allah muna maka godiya ka girmama mu ya ubangiji Allah ka kara tsare mana imani Allah ka sa mu rayu muna masu imani in za ka karɓi rayuwar mu ka karɓi ranmu da imani dama ba mutuwa ce abin tsoro ba tafiya lahira ba imani shi ne abin tsoro ba mutuwa ce abin tsoro ba ka mutu kana ne ka mutu kana gingimin da ɗan bidiya ka mutu kana wani Allah su jada to an fada bala'i ne inna lalina amin an gane inna lalina amin sai aka ce wallari na haru da yahudawa musa yahudawa su ne mutanen annabi musa alaihi salam me yasa ake kiransu yahudawa me yasa ake kiransu yahudawa mu mun ji dalilin da yasa ake kiran mu me masu imani allazina amanu ko to su me yasa ake kiransu yahudawa malamai su yi magana uku magana ta farko suka ce ai kalmar yahudanci an samo ta ne daga alhawadatu alhawadatu menene alhawadatu shine almawaddatu yahudawa can asalin tarihinsu kamin su bijire wa dokokin Allah Allah ya jefa gaba tsakanin su masu soyayya ne tsakanin su da bai hude in ya ga bai hude kamar ya rubuwa kamar ya goya saboda wannan kauna da ke tsakanin su ake ce musu ne yahudawa to amma sai aka yi musu wa'azi suka ki aiki da wa'azi shi kuma kin aiki da wa'azi matsalar da yake haifarwa shine Allah zai jefa gaba tsakanin su domin da Allah ya ce fa nasu har zammin ma zikiru bihi sai ya ce fa a garaina من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة Allah da ya ce wa da su hazzan ne ma zuke rubi an mutu wa'azi amma wa min alladhina wa min alladhina hadu akhadna mithaqahum fa nasu hazzan mimma zukiru bihi فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يقول أنا أنا من الذين قالوا لله نترى أتبنا مثالهم نعم أيوة من الذين نعم duk lokacin da al'umma ta zama an mata wa'azi sai take ta aiki da wa'azi me zai same ta shine fa garaina bainahum al adawata wal bagaba ila yawmil qiyama Allah zai jefa gaba tsakanin wannan al'umma har zuwa ranar tashin alkiyama yahudu da basu yi aiki da wazi ba abin da ya same su kenan nasara da basu yi aiki da wazi ba abin da ya same su kenan mu ma idan ba mu yi aiki da wazi ba me zai same mu abin da zai same mu kenan yanzu da kake ta ganin gaba tsakanin mu na wannan ayar ce akar magalla ba daidai bane wannan ayar na'am karatu mana ita dai من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به لا ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين نعم abin da muke nema shi ne su har zamin ma zukiru bihi fa agrina bainahum al adawati wal baghdha ila yawm al yamma wacce Allah ya ce wa min alladhina qalu inna nasara eh ina fata fahimci wannan da ayat ke nuna mana al'umma idan take aiki da wa'azi mai Allah zai mata zai jefa gaba tsakanin ta to wannan shine bala'in da ya samu yahudawa da suka ke aiki da wa'azi Allah ya jefa musu gaba nasara su ma za mu zo kansu su ma abin da ya same su kenan da suka ke aiki da wa'azi Allah ya mai ya jefa gaba tsakanin su har mu yanzu da kaga muna ta ana ta gaba tsakanin al'umma musulmi rashin aiki da wa'azi ne menene jawo da za mu yi aiki da wa'azi ba za a sake samun rigima tsakanin al'umma musulmi ba ina fata an gane wannan to kasancewar yahudawa da akwai almawadda tsakanin su shi yasa ake kiransu yahudawa an gane wannan magana ta biyu shine suka ce kalmar wato yahud yahudanci ta samo asali ne daga attauba ta samo ne asali daga kan kalmar attauba menene attauba shine tuba shi yasa a cikin suratul واختار موسى إيه، واختار موسى واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا نعم إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء نعم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء الله فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا والذين هم بآياتنا يؤمنون النبي موسى yana magana da Allah yana magana da wa da Allah ya kan je karbo sako sai suka ce su ba suna so a je da su kaji matsalar yahudawa sun ce an je da su nan Musa ya ce ba matsala ku bari nemi izini wajen ubangiji nan Musa ya ce ya ubangiji inda nake zuwa wajen dutsen nan ina yin magana da kai mutanen da nawukan gararu ne sun ce su ke an zo da su su ma tukunna ina neman izini Allah ya ce an baka izini ka zo da su annabi Musa ce ka zaɓi masu hankali dattawa sai da aka zaɓi guda saba'in guda nawa mutum saba'in aka zaɓa shi ne waktara Musa ƙaumahu na rajulun bi miƙatina da su za a je miƙati inda annabi Musa yake magana da Allah aka je da su bakin miƙati annabi musa yana magana da ubangiji suka ce kai mu ba mu gane ba ya ba mu gane ba in dai da gaske ne to Allah ya fito mu gashi lamar shi mu gashi ko kuma ne da wannan duk da ba ruwa shi so mana. da Allah sahaban annabi malaikar jibril ma za su yi cewa annabi nuna musu wai sai an nuna musu Allah kiri-kiri sun yi wannan magana da suka faɗa ubangiji ya yi fushi nan take wata irin girgizar ƙasa da tsawa ta kama su gaba ɗaya su guda sabai ɗin suka zube matattu a wuri Allah ya ce falan ma aka zarfi murar jafa yayin da wannan girgiza da tsawa ta kama su annabi musa kuma hankalinsa sai ya tashi domin wayannan saba'in su ne masu dama damar waɗannan su na kenan irin su abubakar da umar da usman da aliyu da abdurrahman bin auf da dalhatu bin lahi su ne shi a wata lokaci su ne masu dama dama idan aka ce waɗannan sun mutu to farko dai ya koma ya ce wa jama'a ne ya ce na je sun yi karambani yadda ake yin su to amma zai ƙara imani shi annabi musa kuma hankalin sai ta ga wata jarabawa ya ƙara farawa ce hankalin ya tashi annabi Musa yana kuka yana rabi ya ubangiji laushi ita ai da kaga dama a halakta hudin kabru da ka halakar da su tun mu zauna tun da kai ka san in an zauna zan faɗa da ba sai ka bari su in zauna ba da tun daga taka halakar da su laushi ta halakta hu ya yi. ni din ma ga dama kana yi halawa hadda ni ka halakar da ni Allah a tuhuliku na bi ma fa'ala sufaha umminna ya Allah ka halakar da mu saboda abin da wawayen cikin mu suka aikata wa'annan su ne masu dama dama in suka mutu na koma to gaba ɗaya komi watsi zai yace ai wannan magana da suka faɗa in ba komai bane illa fitnatu ba face jarabawar ka ya Allah tudillu biha man tasha kana batar da wanda kaga dama da ita wa tahdi man tasha kana shirye da wanda kaga dama anta waliyuna ya Allah banda kai bamu da kowa shine ma'ana anta waliyuna faghfir lana ya Allah ka gafarta mana warhamna ka ji kanmu anta khairul ghafirin kaga wasu siffofi na hamar ubangiji da annabi Musa yake An anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin yace wa kutub lana fi hadhihi hasana fi hadhihi dunya hasana ya Allah ka rubuta mana abu mai kyau a cikin wannan duniya ta mu. kaddara ka mana kaddara ta kirki ya Allah kaddara ta abu mai kyau kar ka kaddara mana halaka da bala'i ya Allah wa kutub lana fi hadhihi dunya hasana wa fil akhirati haka a lahira ya Allah inna hudina ilayka ya Allah mun tuba zuwa gare ka inna hudna ai inna tubna ilayka sai ce inna hudu daga wannan kalmar ta huduna daga nan aka samu yahudu aka samu me yahudu to kuma sunan yaji su ne suka mazama yan mun tuba yanzu nan za su tuba yanzu za su koma ba yanzu za su tuba yanzu za su koma ba amma wa ya fara amfani da kalmar annabi musa alaihi salam da ya ce inna huduna ilaika ya za ka gane wato sun zama 'yan mutu ba sai ka kalli gwagwarmai da suka da annabi musa Allah ya ce wala kada a kazna ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمر والحنظل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين bari ku je Yahudawa ta gane bai hude matsala ne sunan ƴan mutuban ya dace Allah ce wala kada akan za ala fir'auna bisinina hakika mun kama yahudawa mutanen fir'auna bisinin da shekaru na yunwa wa naqasin min samarati da kuma tawaya ta yayi tatuwa me yasa muka musu wannan la'allahum yadhakkaru ko za su Allah ya sa abinci ya bushe itatuwa suka bushe aka yi rashin ruwa yunwa ta addabi al'umma karshe yahudawa ma abin ya zafi suka ce to mu je mu samu mutumin nan waye mutumin annabi ne to kaga halin da muka shiga ciki in dai kai annabi gaskiya ne roƙa mana Allah ya yi wannan musiba in Allah ya yi to za mu yi imani domin da mu abin da muke gani wannan musifar kai ne ka jawo ta kai ne kai ne ka jawo ta shi yasa qur'ani mai girma yake duk sanda wani abin alheri ya same su zai ce wannan nasu ne amma idan bala'i ya same su kuma ya ɗaya rubin musa wa man ma'ahu yace annabi Musa da jama'a da suka jawo kamar yadda yan bidiya suke ma'alin suna a Najeriya da wani bala'i ya faɗo kawai sai ka ji nake gefe ma da dan bidiya to ai dama tun daga lokacin da wahabiya wannan suka shigo duk wani bala'i ya shigo sai a ce wahabiya ne sun wani ne muka jawo ba ka ki faɗa ba mu da muka ce kana bauta kowa sai Allah muka ce a kaɗaita Allah to amma duk bala'in da ya faɗo sai a ce ba ya jawo sai a ce mu ne muka jawo sai a ce mu ne to haka yahuda wannan dole muka jawo wannan bai hude bai hude su suka faɗi wannan magana kakannin sa suka faɗa yake maimaitawa shi ya ɗauka musulunci ne bai san yahudanci ne yake yi amma idan aka samu ruwan sama a to wannan kuma mu ne dama an ce wa Allah wata kamo ala dari ka dala kuma amma idan aka shiga bala'i aka rasa ruwan sama eh, ko wani bala'i ya auka al'umma sai a ce to ai dama tun da waɗannan yahudawa masu zagin waliyi suka zo muka san bala'i zai sauka a najeriya ai dama allah ya faɗa man adali waliya faƙadi a zan turu bin harbi gaskiya ne Allah ne faɗa hadisul kursi duk Allah ya ce duk wanda ya gaba da wani yana to ya shirya ni da shi ina ba shi sanarwa ya shirya za mu fara yaki gaskiya ne amma a wannan al'ummar gaba daya waliyan al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba daya wayi shugaban su Abu Bakar ko akwai wanda sai ko akwai wanda yake Bakar wani kaka duk waliyan da ake magana na akan a wannan ai ba wani annabi al'ummar manzon Allah ko banda shi annabi duk wani yadda ake da su a duniya gaba daya a wannan al'ummar akwai wanda yake sai da abokan wani saka ɗan shi ana zagi shi kuma ta zagi shi Aka raba Allah ne yasa ba kake su suka jawar da wasu ba tun da zagi wani ne kawo da Na'umar wani ne ko ba ba bane akwai wani da ya kai shi ɗan shi ana zagi shi kuma ta zagi shi Aka raba Allah ne yasa ba kake su jawo bala'i Aisha matar Annabi wani ya ce ko ba wani ya bace hamsa matar annabi waliya ce ko ba waliya ba ce masu bakakken da suna zagin ta ko ba sa zagin ta me yasa baka ce sun jawo bala'i ba sai mu da muka ce a bauta wa Allah shi kadai a girmama annabi a masa salati a masa biyayya a sunna sa a girmama sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga jesu suka jawo rashin ruwan sama da duk bala'in da gani su ne suka jawo da can kamin a kullo da su ba a gane karatu ta ma ba laifinsa ba ne yahuda suka fara fara annabi musa ƙarshe sai suka annabi musa ya ce ya allah a yayi muku bala'i nan domin su imani allah ya ce a yayi ruwa ya zo muna ta yi kyau abinci ya wadata annabi musa ce to alƙawarin da kuka ba suka ce kai saurara dama fatan sihiri ne kai muka shiga bala'i muka zo muka roƙe ka kawar wa sihirin naka dan ka yaudare mutu wannan ba zai samu imani da kai ba Maha ma ta atina bihi min ayatin babu wata aya da zaka zo mana ita lita tara na biha domin ka sai ce mu da ita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un suka ce to fa ma nahadu laka bi mu'minin ba za mu imani da kai ba wannan magana ta ƙara fasata da ubangiji Allah yake fa arsalna wa tufana sai muka turo musu wani irin mamakon ruwa ruwa ya cika su gaba daya aka turo musu tsunami su aka fara yi musulami to ba yanzu bala'i ya yi bala'i ruwa ko ina su dai bai kai ruwan tufa da ba amma na zamanin annabi dubu amma su ba tufa da bisafa da aka musu da fasika ga abin ya yi bala'i suka da suka ce ya kai annabin Allah mun gamsa yanzu roƙa mana Allah ya yi ba imani bane zamu ya ce ya Allah wai na Yahuda sun ce yanzu za su imani ya Allah ya yi musu Allah ya ce a yayi da aka yayi ta ku imani suka ce kai babu yi sai Allah ya ce to a turo musu farin dango kawai wasu fari na bala'i sai suka shigo gari abinci su cinye shuka su cinye tafiya kana tafiya kan hanya kana kada fari wata na shiga ma kunni wata na shiga ido in ka shiga ɗaki ya cika da fara in ka fito fara bala'i yi bala'i suka sake dawa ya annabin Allah ka roƙa mana ubangiji yi wannan mun yi da kuwa ba suka ce a yanzu dai an gama in dai aka yayi wannan faran za mu yi imani ya ce ya Allah ina roƙo ka tausaya musu ka yayi wannan fara sun ce za su imani Allah ya ce fara ta fi aka wayi gari ba fara ko fara ne wacce za ta cutar da su ce to alƙawarin da kuka yi wa Allah suka ce ba za su yi imani nan ba kuma su shirya ba sai Allah ya ce a turo musu kwakwata shi da mala kawai wata kwakwata ta bala'i kowa ka gani soshe soshe shi kikir kikir mutum yana suka kwakwata ba bala'i ya bala'i suka ce mutaka ko komawa da wajen mutum suka kara dawa mun ba alƙawari yanzu ka in dai ka roƙi Allah ya yi wannan musifar imani muna tabbatar maka zamu annabi musa ya sake koma wajen ubangiji ya allah sun ce yanzu kan za su imani ya allah ya yi muku allah ya yi wannan kwarkwata aka waye gari babu ita kowa kuraje ya koma ya warke lafiya kalau ya ce ku cika wa allah alƙawarin da muke yi masa suka ce kai saurara maganar imani fa babu ne duk abin da za ka yi jefe sai allah ya ce ka turo musu kwani wa baƙadiya to ban faɗi suka shigo gari ko ina kwano in za a kwanta kan garin ka samu kaman kwano da uku da hamsin akan garin in za ka sauko da kan gado sai dai ka taka kan kwani mace ta dora tukunya kwani su cika tukunya mu ga yadda za a yi ko ina kwani shine wa qadiya ga kwado da muni ga kuka mara daɗi kuma ko ina ka taka shi ne ga da wani irin ya taba ka sai ka ji gaba da tsigar jiki ka tata shi Allah ya ce a cika garin da kwari ba su ilin Allah ba to ba kwadi suka yi kwari suka take da suka ce to ya annabi Allah yanzu bi magana ta karshe da kai in dai Allah ya yi wannan kwadi mun maka alƙawari za mu yi imani annabi Musa ya sake roƙo Allah Allah ya ce a yayi kwadi aka yaya kwaɗi gari ko ba lafiya ya ce ya maganar imani suka ce ina za mu imani yahudu tuba ba wannan ya kamata ku zama allazi da hadu yan mun tuba kowai kamata ba ya kamata ku zama allazi da hadu yan mun tuba ke Allah ya ce wa dama sai Allah ya turo musu gaba ɗaya ruwan gari ya zama jini jini zai shawo sai zama kishi ruwa ce ke kashe mutane shi zaka kace to ya annabi Allah ya zama abin nan ya girma da abin da kai ga mutuwa yanzu mutuwa ake mun yadda Allah kallon shi ne Allah ka yaye mana zaman imani da shi mu bi ka bani Isra'ila na zama sake su ka tafi tare da su ya sake roƙon Allah aka yaye jini ruwa ya koma garau garau yace ku imani suka ce ba za su ne. shi yasa aya ta karshe da alarma ya karanta mana a jerin ayoyin da ya karanto Allah ce fanta kamna min daga nan muka fasata muka ce kawai a musu azaba da rabuwar gayya Allah ce fa agaraka na hum fil yammi muka nutsar da su a cikin teku aka yi me Allah ya ce muka nutsar da su a cikin teku shine wa a gargada hun kiryami saboda mai Allah ya ce bai annahum kazzabu bi ayati domin duk ayoyin da muka tulo sai da su kare ta wa kanu an hagati ne suka zama masu rafkana gaba da ayoyin kun gane da dalilin da sake ce musu yahudawa ha magana ta uku shine kalmar yahudu ta samo asali ne daga sunan babban ɗan annabi yaƙo annabi yaƙo sunan babban ɗansa yahuza mene da sunan yahuza to shi wannan suna na yahuza ana karanta shi da digo zaɓe ta ƙarshe a mata digo a ce yahuza ana kuma karantawa ba digo a ce yahuda ina mata an gane to da yake daga cikin wannan zuri'a ta annabi yaqub daga nan ne yahudawa suka fito to sai ake danganta su da shi yahuza amma sai aka cire digon sai zama yahudawa maimakon a ce yahudawa sai aka ce me yahudawa sai aka cire digon an gane wannan waɗannan su ne maganin guda uku da malamai suke akan me yasa ake kiran yahudawa da yahudi an gane wannan bin halu sai aka ce wasabi'un da sa'ibawa su wane ne sa'ibawa malamai su yi sabani a kansu amma dai duka malamai sun yadda sun rayu kamin zuwa annabi isa kamin zuwa annabi isa su ta'ibawa suka rayu wato an yi sabani akan suna da addini ko ba su da addini wasu ba da gaskace abin da sa ake kiran su ta'ibawa domin sun ta'ibantu abin da ake cewa ta'ibantuwa shine ka wofintu ka tsiraitu ina ba na fahimci wannan sun wofintu daga kowane addini su suka ce kowane addini ba su su cika kuma guzawa ne ina ba ta gane shi ta kira su hatta di'un hatta ibun di'un ina fata fahimci wannan saboda wofintuwa da suke daga kowane addini an gane wasu malamai suka ce a suna yin addini amma menene addinin su wasu malamai suka ce suna bautar taurari ne akwai masu bautar taurari har yanzu akwai su ko wajen boka ka je ya ce zai maka aiki amma sai ranar ashirin da bakwai ga wata to bokan mai bautar tauraro ne aljanin da yake bautawa shi aljanin tauraro yake bautawa to tun da aljanin yana bautawa tauraro bokan zai jira ranar da tauraron yake tsayawa saboda a ranar aljaninsa zai zo ya yi wa tauraron bauta shi ma bokan sai ya zo ya taya aljanin yi wa tauraron sujada sannan ya gaya wa aljanin bukatar su sannan aljanin ya biya bukatar ina fata fahimci wannan shi yasa sun wa'in nan bokaye masu amfani da taurari bauta aljanu suke su ma arna ne ba musulmai ne. wasu suka ce a su sabi'un suna bautawa mala'iku ne suna wa mala'iku wasu suka ce a suna ma bautawa Allah maɗaukakin sarki ne amma ta hanyar zabura ba ta hanyar a taura ba ta hanyar me zabura wacce aka bawa aka ba annabi Dawud alaihi salam shi ya sa Imam Abu Hanifa yake lissafa su a cikin ahlul likita. shiya wajen imam abu hanifa ya ce ya halatta a wuri 'ya'yansu ya halatta a ciyan kansu hukuncin hukuncin alif kitabi ne saboda shi ya tafi akan suna bauta wa Allah ne amma ta hanyar me ta hanyar zabura to idan wanda ya bauta Allah ta hanyar a taura ko ta hanyar linjila ya zama halin kitabi su ma ya kamata zama halin kitabi ko ya kamata zama halin kitabi ba ya kamata zama halin kitabi shi sai yake sanya su a cikin littafi amma sauran maluma sun dauke su mushurkai ne maguzawa ba cikin halin kitabi suke ba ina fata an gane wannan to sai Allah madaukin sarki ce wayannan kashe-kashen gaba ɗaya su duk wanda aka samu a cikin su man amana billahi wanda yake imani da Allah wal yawmil akhir da ranar ƙarshe wa amila salihan ya aiki da kwarai na wannan tara mun tsallakewa daga wata biyun sai wannan tara su kuma da tara ne yasa ake kiran su da tara malamai su yi magana uku da akan ne yasa ake cewa da tara da tara wasu malamai suka ce abin da ya sa ake kiran nasara da nasara wato an samo ta ne daga annusra taimako su ma nasara kamin suke aiki da wa'azi a jefa gaba a tsakaninsu ayar da ana rama ya karanta mana wani lalzina kalu ina نصارى الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة سوما نصارى الله مدعو كسر كيتي سوما ملك الكوريسو amma sai suka manta tashin abin da aka yi musu wa'azi da shi Allah ya ce sai muka cinna gaba da ƙiyayya tsakanin su har zuwa ranar tashi alƙiyama Allah ran ya karanta mana wannan ayat Allah magana akan Yahudawa to su ma kamin Allah ya jefa gaba tsakanin su akwai taimakon juna tsakanin su shi yasa ake kiran su nasara masu taimakon junan su ina fata an gane wannan amma duk da haka za ku ga har yanzu wannan siffar akwai ta a cikin su suna kokarin taimakon junan su ko ba su kokarin taimakon junan su har yanzu duk da bambance bambance da kiyayya da gaba da ke tsakanin su har yanzu nasara suna taimaka wa junansu nasara da wannan taimakon aka rike addini mun yi mamaki da anaran masu da muka ziyarci makarantar malama zara inda da coci ce aka sai aka mai da ita ne makaranta mun ga abin mamaki in ka shiga za a ga aya da kan gini cikin gini karasa ma aka aka gini karasa wai to ila ka nemo kudin da aka irin wannan gini da su a waje ba za a gane ba sai ka shiga lungu daki cikin daki, daki saman daki, haka wuri kuma sai ka samu da taro titi suka har hada saboda taimakon da ke tsakanin su aka gina shi ko ko sai take sayarwa akwai abin da take kawo duk wanda zai je majami'a yaro koyo aka haife shi sai a rike mashi tashi bai kon ya tafi shi akwai ta yan karamar coci a gobe yan karama ce haka amma na ga abin mamaki shekaru da yawa a lokacin an nemi taimako a masallatai da kira ke samun naira dubu biyar amma zan wuce sai na ji shi shugaban da ke wurin yana wa'azi yana caji a kan rikin bada taimako yana majami'a kamar wannan a ce a nemi baiko a samu 70,000 naira only wannan abun bakin ciki idan ya zo almasihu ya ji wannan labari ba ma sai ya za a kare a lokacin masallaci da kirka da dubu biyar amma sun hada dubu saba'in suna ganin ba a yi kodai yara nan ba yi ne ba shi yasa aka kira su da nasara saboda wannan taimakon juna da suke shi an gane wannan wasu da suka ce abin da ya sa a kira su nasara saboda taimakon annabi isa da suka yi da Allah ya ce ya ayyuha allazina amanu kunu ya ayyuha allazina amanu kunu الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين نعم كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين a lokacin da a lokacin da annabi ta ce man ansari ila Allah hawariyawa mai suka ce suka ce na nahnu ansarullah to daga wannan kalma ta su ta nahnu ansarullah ake ce musu nasara an gane karatu daga kalmar na hannu. ansarullah za mu taimaka maka cikin taimakon Allah za mu haɗu da kai mu taimaki addinin Allah sai Allah ya ce to a ce musu nasara kuma wannan sifa mata bi su duk inda suke za ga suna iya hada kuɗi su gina coci su hada kuɗi su gina makaranta suna yi ko ba sa yi a kai bai ko su rike maluman addinin su ba su wasa da wannan ba su wasa shi yasa ba za ka taɓa ganin fasto yana awo ko ku taɓa gani ba za ku taɓa gani an kori fasto daga gidan haya ba amma limamai nawa an kora daga gidan haya ba fasto da bai da salari limamai ba balle ladan Allah sarki ladan bawa Allah karka da ita yi aljanna na jiran ka a lahira an gane wannan magana ta uku suka ce abin da yasa ake cewa nasara nasara saboda annabi isa alaihi salam ya zauna a wani gari da ake cewa nasira mai sunan garin nasira to sai ake cewa mutanen garin nasira to daga nan nasira daga nan suka zama da tsara kawai ina fata fahimci wannan wannan su ne magaru guda uku da malamai suka yi akan nasara mun gane me yasa mu ake ce mana masu imani me yasa yahudawa ake ce musu yahudawa me yasa sabi'una ake ce musu sabi'una me yasa nasara ake ce musu me nasara sai Allah ya ce to duk ba sunan ne ba man amana billahi wanda ya imani da Allah wal yawmil akhir da ranar karshe wa amila salihan ya aikata aiki na kwarai Allah ya ce fala khawfun alaihim wala hum yahzanuna babu tsoro ta tare da su sannan ba sa bakin ciki a ranar tashin alkiyama Allah ta muna cikin wannan al'umma muna cikin masu imani da ba tsoro a gare su kuma babu bakin ciki a ranar tashin alkiyama subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kamin na saurara gudunmuwan manara kai ku ce Allah mu akbar har yanzu bayin Allah suna da suna bada da gudunmuwan manara wani bawan Allah ya bada da gudunmuwan manara da dubu da yana cewa ta shi da addu'a Allah ka biya masa bukatun na alkhairi sa'adatu abdullahi ta bada da gudunmuwan naira dubu daya. Allah ka saka mata da alkhairi alhaji muhammadu bello ya bada da gudunmuwa da shi da iyalansa naira dubu goma Allah ka musu albarka dabo lawan bindi ya bada naira ɗari biyar Allah ka saka masa alkhairi a ya bada naira dubu ɗaya Allah ka saka masa alkhairi wani bawan Allah naira ɗari biyar shi ma Allah ka saka masa da alkhairi awwal dangi ya bada naira dubu uku shi da iyalansa Allah ya saka masa alkhairi adamu halliru naira dubu daya allah ka taka masa da alkhairi halliru magaji naira dubu daya allah ka taka masa da alkhairi wani bawan allah naira dubu biyu allah ka taka masa da alkhairi aminu ilyas naira dubu daya wani bawan allah naira dubu daya ah, basira ibrahim naira dubu daya wasu bayan allah sun ba da naira dubu biyar sannan alhaji abdulsalam da shi da iyalansa ya ba da gudunmawa naira naira dubu ishirin ya Allah muna roƙon ka duk wa'annan bayin Allah Allah ka saka musu da alkhairi ka ba su ladan da ake samu an taimaki da'awa to ga total abin da aka samu na manara 20 ga watan 6 2016 naira 156,230 21 ga watan 6 2016 naira 197,900 22 ah, ga watan 6 2016 naira 152,700 ashirin da uku jiya ke na ko 2016 da ruwa ya ba mu takardar sallama an samu naira dubu arba'in allah ta taka masu alkhairi total an samu naira dubu ɗari biyar da arba'in da shida da ɗari takwas da talatin ah, kwamitin marayu wata baiwar allah ta ba da naira dubu ɗaya alhaji muhammad bello ya ba da naira dubu goma ƙungiyar musulmi da aiki a asibitin dutse yusuf da tsoho sun ba da gudunmawa naira dubu goma sha biyar dabu lawal bande naira dubu ɗaya wasu bayan allah naira dari hudu wasu bayan allah naira dubu biyu jamilu naira ɗari biyu wasu bayan allah naira dubu biyar hajiya amina abdullahi naira dubu goma alhaji abdullahi naira dubu biyar malam musa ramadan naira dubu biyar hajiya mero ibrahim yalo naira dubu daya a yi wa iyayenta addu'a hajiya abu mu'az naira dubu bakwai a yi mata addu'a Allah ya yi mata abin da ke damunta to Allah ya yi mata abin da ke damunta ita ma wacce baiwar Allah ta ce a mata addu'a Allah ya biya mata bukatun sana alheri duniya da lahira sauran bayan Allah na suka ba da gudunmuwar marayu Allah ka sa su yi makwabtaka da annabi Muhammadu a cikin aljanna ranar tashin alkiyama sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda annabi ya faɗa mana a garan total wannan gudunmuwar naira dubu sittin da biyar an kuma samu kaya amina da sauda sun kawo hijabi hijabi ɗaɗɗe han hijabi guda goma sha bakwai ɗin kako wani ya kawo kwance na kaya Allah ka saka masa da alheri kuma za ka bashi aljanna ka bashi sabo kar ka bashi kwance wata baiwar Allah ta kawo a tamfa daya da kuma blouse guda hudu Allah ka saka masa da alheri wata baiwar Allah ta kawo yadi ayi wa iyayenta addu'a Allah ka gafarta musu in sun mutu Allah ka lulluɓe kabarin su da rahama Maryam Muhammad ta bada atamfa daya a yi mata addu'a Allah ka ja mata bukatun ta na alkhairi duniya da lahira Salima Nuhu Ramadan ta bada atamfa turmi har guda hudu Allah ka saka mata da alheri wannan kayayyaki da aka aini wato samu kwamitin marayu sun ce da aka rida lokaci yana tafiya suna so za su kaddamar da fara ba wannan gudunmuwa ga marayu ga tsarin da suka yi idan Allah ya yarda kwamitin marayu za ta kaddamar da ba da tallafi ga marayu kamar haka ranar lahadi yau muna wace rana gobe asabar jibi lahadi 21 ga watan ramadan kenan wanda zai daidai da 26 ga watan 6 2016 to ranar za a fara kaddamarwa ina za a fara kaddamarwa masallacin yar lilo tudun wada nan inda muke tafsiri kenan lokaci shine lokacin da za a fara tafsir idan an zo za a fara tafsir kamin nan za a zo da wasu marayu samfur a nan a fara basu a gaban jama'a domin mu shaida ina fata fahimci wannan daga nan an bude sai mu ci gaba da tafsir to daga nan kuma za a ci gaba da bayarwa amma kamar haka karamar hukumar ƙananan hukumomin kaduna south kaduna north igabi da cikin za su karbi nasu ranar lahadi sauran kananan hukumomi za su karbi nasu ranar litinin 22 ga watan ramadan june 2016 a ofishin kungiyar da ke nurul islam ta kaduna kwamiti na umurtar kananan hukumomi da su gaggauta bayar da tallafi ga marayu don tallafi ya isa gare su cikin lokaci mun gode wato sauran lokal gamba da su ma cikin irin wannan aiki da muke yi a nan ana ba su umarni su ma su gaggauta fara gabatarwa marayu da wannan tallafi saboda lokaci da ake ciki babu shakka taimakon marayu alheri ne Allah ka ba mu ikon taimakawa marayu mu ci gaba da kawo gudunmuwa ta marayu a ci gaba da kawo kuma gudunmuwa ta manara in Allah madaukin sarki ya ani Allah ka ƙara budawa ka kara yarwatawa shugaban kasa muna kare masa addu'a Allah ya kara wa rayuwarsa albarka Allah ya kara kare mana shi yayi wani abu a cikin kwanakin nan da kamar sharewa al'umma hawaye ne eh, kamar sharewa al'umma me hawaye ne za ku ji da Allah madaukakin sarki amma muna addu'a Allah mulke sarki ya kara ma rayuwarsa albarka ya kara masa lafiya ya dawo daga asibiti aka ce ya jiki shi alhamdulillah na warware kana akwai wanda yake shakka kuma yanzu ana taba kokowa a gani subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi Thank you.